bayan wannan dan Allah an ba alzalimi irin sharubutu alzalimi alzalimi original da mabiyansa sinanu gaba daya mutum bai san abu ba ni musulmi ne ban san abu ba na tambaya menene laifi na Qur'ani ya ce fasalu ahla zikirin kuntum la ta'ala in ban san wani abu ba zan tambaya wannan matsayin da kake da shi waye baka man nan matsayi shi zama laifi ba wawaye da dakikai alzalimai ba sai wannan ya zama muku laifi ku fito ku gwada mana ba wanda jama'a assalamu alaikum wa ta'ala wa barkatu ina ma kowa fata alkhairi ina gaishe kuwa ta musulunci eh bawa Allah ni ban san ka ba kan media nake yawo na gani eh, da farko ka ce wa ya dibiya chief imam sarauta barin gaya maka wanda ya dibiya shi baka sani ba tunda ka ce a fito a gaya maka wanda ya dibiya shi Allah ya dibiya shi Allah ya dubiya shi kuma nasarar ba shi annunka nasarar ba shi annun cifi ma Allah ya ce nasarar ba shi wurin kowa mala'iku dubu sun sauko shi Allah subhanahu wataala ya ce wa man nasr wai nasarar da kanshi ba shi wurin mala'iku nasarar wurin wa yake wurin Allah subhanahu wataala kalmomin da ke fitowa bakinka baka kyauta ba ko ba komi ajiye eh, akida akida gefe zagin babba bai da kyau yau ni da kai in ka samu irin shekaru cifi ma mun ga gidanka kana so ko ni na same shi gidana na so ba ka sanin baban nan yana tare maka wani tushe wani rana da ka ciza ni bai cewa a fito a rama maka bai taba ba kuma bai taba ni ma ka shaidi nake maka a sakanuwa ka neme shi ka nemi gafarar shi akwai wani ba zagin shi wani ran Allah kenan sai wanka ga na ka hajiye wani aka kara kanka aka ce kai da mai shin wane ne bawan Allah baka sani ba mai shin ba bai sani ba ba zagin babbo ina baka hakuri ayoyin da kake ta duka ba shi ciki ka mistake da kaka bari son rayi son zuciya ya bari kana fi da wani kalmomi ba wanda ya san gaibo amma da ganin cifi ma kasan blessing ne musulmai gane duka ka yi hankuri as a brother as a rafani i don't know tun na san masan mako ka ka haife ni amma ka yi hankuri Allah janye zagin nan je wurin jifi ma ka ba shi hankuri ayo gobe ka ci zarafin wani bai tanka ka ba ba ka sani abin da ke biyowa baya muranga ya tabka kusure ku mai shi ya ba shi hankuri don allah ba a zagin babba ba a zagin babba ya tabka kuskure o yallah me ke cikin kabila ko kabila ne ko addinin ka da na ba dai ba cire doka ka kira shi kafuri kai ne Allah ka san gaibu Ranga ya ci zarafi fadi jama'a ku tare shi ya bashi hankuri bra ka yi mistake da yawa bai kamata ka fito ka faɗi kalmomin da bai dace ka cifi ma ba abin nan idon musulman duniya ke nawo ba ku sani kan maman nan ramin shi na shafin kowa an ban san gaibu ba amma ramin cifi ma na shafin musulman duniya duka at least ka bayi ankuri me zo kanka me waye kawo tiktok ya tafka kuskure ya tafka kuskure allah allah ya isa Assalamu alaikum jama'a don Allah. biran nan ya tumka kuskure na yi kwana bo bra ban san ka ba ban san wani gari kake ba ban san ka ba ayoyin da ka danna kuskure na cikin da yawa abin da ya kamata ka fadi cikin ka jawo cikin ayan nan fasara na ka bayan nan ba abin shi ka fadi nan kuskure na ciki wanda ga zagin nan kai mistake da yawa Allah ya nada shi shi ba shi ya nada kanshi ba don ba nasara an shi cifi ma bai da iko ya nada kanshi Allah ne ya so komai ba na zufa nuna duka na zufa wai Ran na yi mistake jama'a. Wallahi. asan mutane da yawa ya musu dadi. Da yawa kuma sun zo su zage ni comment section. Zagin babba bai da kyau aje batun ko addini ne ko menene whatever aje shi gefe tukunan zagin babba bai da kyau yagin babba na da illa, ya maka laifi ka zage shi ma ka samu illa, balle bai maka komi ba, shi bai maka komi ba, cibi man bai ma nan komi ba. ne ya zama babba idan kowa ya ta shi ya je kamar kai shi. Don, ka ji ma baban nan mutunci. Ka tabi kankan kakan ka ne kai ma gaya maka da hanji. Ya zama babba. wani da sarauta ce babban duka mai haƙuri ne ka kamanta wani ya zo ya je kamara ya zagi kakan kakan ka amma bai da ni ne ka zo ka janye ka tabka kuskure wallahi nake ga na rinse da Allah ka tabka kuskure sosai me kifi ma Kabarin ku daya barin gaya maka wani abin da kai ba ka sani man ka sani zan san da kai yau kai da man ka wanda ta kawo ka duniya ku kan mutu rana guda ba a binne ku cikin rami guda she dai a ajiye ku kusa da juna a bisa ku kuna kusa da juna ramin wani bai shafan wani cikin kabari haka azaban wani bai shafan wani cikin kabari wo ka janye baban nan ka janye kawai ka janye zagin nan da ku ce mai ya janye ka ku zage shi ku mu ku da ku ce mai ya janye da na san garin da yake na bi shi ba shi hankuri sosai kana cikin magana shi ka fadi ka mutu me za ka ce an da ka bi ka mutu wannan hanya da ka tashi da ka tashi ana yin haka don Allah na da mutum baba shi kenan ya zama bola ya zama kashi shi kowa ya tashi ya dinga zagin shi Tifi ma Allah kara ma yawancin rai, ima ka lafiya da wadata ya ɗaukaka ka makiyanka. Allah ya isa. Allah ya isa.